Bismillahir Rahmanir Rahim. Marocin kan dutse kashi na ɗari da bakwai. Haba yan har kin fi sana haka ko kin kai sana abin da duniya ke ciki ne wai. Inna ta ce faɗa mata da mai uli yarinyar na ba ta ji ne. Tun bata da ƙasar nan ba maka wannan magana da ita. Ashe ita da manufa a zuci ta yanzu kin ji ta inda ta bullo wai ta malaman lafiya. Dariya ina ta fara na ce inna ba haka bane ba. Ku ba ba ku gano ne kawai shi ya sanya. Ba fa ganin mutum yanzu haka shi shine lafiya ba. Ciwo ba a goshi ake ganin shi ba. nan dai na musu bayanin komai kan cutar kar irin cutar da nake gudu gare shi ga yawan aure-auren da yake yi na ƙara da faɗin yanzu fa ki duba wannan matar da ganin ta irin 'yan duniyar matan nan ne da ke zaman kansu a wani ƙasa ba ma a ƙasar nan ba kawai da nake faɗa musu yadda muka yi da ita ranar da muka dawo garin mama da ce yo ga yar iska ita kuma da shi ta shigo dan ta watsa gida ko me nan da suke min nasiha da kuma faɗakar da ni irin halakar da nake ɗaukar wa kaina na wannan zaman doya da manja da muke da shi a gidan nan Magana su bawo ya shige ni bane sosai don ina akan bakana na sai na ga takardar gwajin da suka yi ita kafin auren kafin auren su da shi da ita baya gari da ya dawo ya shigo gai da su ne yake magana akan tafiyar ina da za ta yi gajibi sai da take cewa da shi alhaji mun gode kwarai da ka a gare mu koyaushe don Allah a dai ta haƙuri da iyali Barushi ya ce ina ya haƙuri ya zama dole tun da an zama ɗaya yanzu suna ɗauka na ban san me nake yi bane ba shi son ya kawo haka kawai Haƙuri za a yi don mu mata dama sai haƙuri balle ga wanda ya aje mace fiye da ɗaya ko biyu a gidansa. Ya miƙe yana faɗan bar su ai mun saba da irin halinsu ne komai zai wuce ne insha Allahu. Da dare yana shiga falon nashi dan na faɗa min ina son ni da kaina zan mai da inna gida idan za ta tafi domin ina son zuwa na duba jikin mahaifina. Ya dago kai yana cewa da ni ashe ina da darajar da za a nemi alfarma a gona na ce ni ba wanne ya kawo ni ka ba yanzu. Ya ce ban amince ba in dai ni ke da wannan doka a na Na ce babu matsala Allah ya ba shi lafiya don ban tsaya jan magana ba ma. Na miƙe zan wuce yake cewa da ni. Kina ganin wannan matakin da kika ɗauka a gare ni shine dai ko? Kina min ɗaukan mara hankali ne wai ko? Na ce na me kuma ni fa aurenka ba wai ya dame ni ba bane kawai dai magana ta ɗaya ne a anan shine. Daga takardunku na gwaji da kuka da wannan ya duniya mata tunda abin ba na kai sake ne ba nake gani. Ko makawa ai sai ya laliba yake taka wuri ba wai tafiya yake yi babu lalube ba. Mutum tun yana ɗauko abin da duniya ke iya ɗan kallo har ya koma ɗauko abin da zai za a yi masa dariya kuma don bakin jaraba kawai na sa kai zan bar falon na ji ya shirya ne Mama! ni ne kuma jarababbe ko me na ce a haka ne don in ba jaraba ba ban ga abin gangani a gun waccan turaren matar da ka ɗauko a gidan nan ba banda magana babu abin ganewa a nan ya ce a ganin ki ba ni a ganin ba ni abin da ke yi min nake ɗaukowa ku ne ba ku ganewa kawai na ce sai ku je ku ta ganewa kai da ita ku da jaraba ya dama a rai ya faɗa haka na juya na fice daga falon ɗaki na nufa kai tsaye na faɗa saman gado sufa wannan matar da na gani mai kiba wai amarya nake tunani da ya ce shi ya gani abin da yake so a jikinta na ce a to mai dadi ya gani har ya ce mu ne wai ba mu gani ba a nan da yake faɗi ni dai ban ga wani tsiya ba a gunta ba in ban damu ne sai ko launin jikinta da ya nuna mai ya mai take ta shafawa ba na za mai take shafawa na zamani wato bleaching shi ma na bar shi can yana tunanin magana nan abin ashe ya bata masa rai ce wato kenan ina nufin bai da hankali ko mai da zai afka mace irin haka kai tsaye shi ko shi ko nima da ya aura a budurwa bata shigo gidan shi ba sai da suka yi gwaji da ita balle wannan da shi kansa ya san zaman barikin da ta yi a waje da ma kuma nan kasa. don ba ɗiyar kowa bace ba ita irin matan nan ne kawai masu sai sun yi kuɗi da karfin siya ko ta wani hanya shi kai shi wani lokaci yakan yi mamaki da ya aure ta ba dai tsari ta kai kowace mace take gare shi ba a gida ba balle auren da daya ya zo masa ne kawai don ta daɗe tana bin shi amma shi sai ja mata aji yake yi sai ga shaɗuwarsu da ita a Kaduna ya je na bala'in sha'awarta shi ko ba zina iya ba don haka tana gabatar mai da zancen aure ja amince mata da si ba ɗauki lokaci mai tsawo ba aka ɗaura auren abinda bai sani ba sai da ta mai zaman kashi na shekara uku tana aiki a ƙasar sa duk wani shige da fice shi ta sani a ƙasar ya sanya bata sha wani wahala ba a wurin samo kansa ba namiji bai da wuya kama hagun mace ta wannan fannin sai dai idan Allah ya kare shi kawai daga kaidinta Ga shi ma ita kanta da ganin rama hankalinta ya bala'in tashi sosai don yanzu haka a cikin rikici suke da ita da ya tsara ta ta ja waya tana faɗa ita fa hankalinta ya tashi ga matar don ko ɗiyanta fa cewa ta takwas da shi kawai da ita kawai zan yi domin ina ganin ita ce aka faɗa mana dama zan ba zan yi da ita ba a gidan a kawar min da ita kawai kowa ma ya huta bai san me ake faɗa ba a wayan ɗago kan da za ta yi sai kawai ta gan shi a tsaye a bayanta dan ta shiga kama kama tana faɗin ai na faɗa miki wannan Hadiza yar iska ce ni ma garin ta zanyi idan bata da da kuɗi na ba ta kashe wai tana wani faɗan borin kunya sai ta ji ya ce da ita a gidan na nake da Hadiza da ta ci miki kuɗi har kike son a kawar da ita a duniya ko me ta ce da shi tunda ba kunya gare ta ba a gidanka kamar tunda ba kunya gare ta ba ta ce a gidanka kamar ya ka san da wace nake da wace nake waya ne balle ka ce wai a gidanka ta ce ke da ka taki ji duk abin da ya samu ɗaya daga cikin iyalina ke ma ya same ki duk abin da kike faɗi tun ɗazun a kunne na yake ga ki ga matan na sai ki kashe shi kashe ta tun yau magani an ya juya ta ya barta suna faɗan borin kunya don da jikin ta yayi sanyi har ta tafi har ta tafi ba su shirya ba dan ta rasa gane kanshi abu ya tare ya mishi yawa a zuciya sai kuma wannan shigo na yanzu ya fahimci inda na dosa da zaman mu da shi da muke tsama tun dawowa na Yanisa tare da farso ita daga bakin shi Yanisa ya ce halin mace ta waye kenan ai su wayannan ba su ko kai zuciya ga wannan magana da nayi ba sai faɗan kishi da ya dame su kawai ban sake magana akan bin inna ba zuwa duba mahaifina ba da yan uwana a gida sai da safe ina ɗaukan waya na ga text shi yana faɗin da shi a na kai inna gida tafiya ya kama shi baya samun zuwa ya maida ta kamar na ce na fasa amma kuma sai na ga wannan ne lokaci na da nake da shi a yanzu kuma ko banza mahaifiyata ce zan kai ba wata ba don haka a gurguje na shirya tafiya sai ga sha shigo wai na din sallama ya kawo sako envelope biyu ya bata ɗaya ta kawai mai gari ɗayan kuma na mahaifina ne godiya sosai ina ta shiga mishi babu laifi a gurguje ta yake ta shirya shigo ɗakin ya same ni a haka na mishi ina kwana ya amsa ba sakin fuska kuɗi ya bani masu yawa akan tafiyar da zan yi din na ansa da godiya na yake faɗa min zancen tafiyar shi da zai yi zuwa ƙasan Kuwait inda zai kwana biyu a can don wani harkar mai da suke son yi a can ɗin? zuwa wani ƙasan shi da wasu da suka haɗa hannu da su na mishi fata alkhairi tare da roƙo Allah ya bada sa'a ga tafiya bayan na gama magana ne sai dan shirye ya biyo baya wanda ya magana a cikin mocen na je na cewa da ni yanzu haka zaki bar na ta babu ko tausayawa ta ce kamar ta me fa kuma ni na gama magana na gama zance akai ko don na faɗa maka matsala kuma na zauna inda Allah ya aje ni a na aka aje ki na ce mata da bata da wani biyan bukata da aji jin daɗin sai na sai na waje da ake hangowa a gare su sune hutu yake da jin daɗi ko a gare su wannan ko magana ki ne abin sirri ne mai ɗaki shi sai inda yake masa yoyo ai ba wani ne ya san cikin zuciya na ba ko auren da nake kuma kaddara ubangiji na ne wannan don haka Allah ya kaddaro mu a rayuwana nace da sauri kuma da niyyar yin hakan ba yace haka dai kika ce amma ai ko duniya ta san banda mace da fi min rama a yanzu in bayan auren da nake yi ne ai kina da kamisho a cikin sa tunda kula da nake samu da a wurin ki yanzu aiki ya hana ni samun shi kamar baya kin mayar da rayuwarki akan aikin ki fiye da bani kulawa da kika saba bani a baya ya yake son na zauna a gida ni kaɗai kullum kamar maraya babu mai bani kulawa da nake so a yi na ta nan kuma za a ɓullo min yanzu su matan da ke gida ba mata bane ko ni dai kadai ce mace a gidan wannan maganar ma kada ka bari wannan jiki don Allah dan sai ai maka ma wani fahimta na daban can mutum mai mata uku a gida zai tsaya yana faɗin irin wannan magana haka ai abin kunya ne a gare ka a ji hakan daga bakin ka ya ce ga wanda bai san mai aure yake nufi ba zai mu zai wannan fasara ko amma wanda ya san aure da kulawa shi ai ba zai ce wani abin ba akan magana na ce ni dai ban ja ba kawai takardar gwaji nake son gani shine ƙarshen magana na da kai yace kina min dan kan mai ciwo kenan yanzu ko kuma wani wanda bai san kansa ba can ko na ce wannan wani magana ce mara evidence kake son fa idan ni magana ɗaya na kawo idan na ga amsa sai kuma ya wuce a gona amma ba ni ganin mace haka yar duniya ta gama kara ɗaya duniyar ta tun da ƙuruciyarta yanzu ta dawo nan ta cuta mana dan ha'in shi kawai girgiza kan shi ta da faɗa rama ban san me kika ni ba yanzu har abin ya kai ga ban san zafin kaina ba da zan faɗa da zan faɗa halaka da ido na ya rufe da aure ko menene in ma wani abun ne na faɗa mai ke mai babban kamasho ganin haka a gare ni na ce da yake ita radiya da ka aure ta lokacin ina aiki na ne ko ya ce au ba ki aiki ko ya murmusa yana faɗin ni zan tafi to yana ga daga can zan wuce ne na ce to Allah ya sauke ka lafiya ya ce to ba ka je rakiyar ba ita ma yanzu ba na samun ta daidai ke na ce wani ai ba matsala bane bai dan ka gama sai ka kira na fito na ce mun ma gode da alherin da aka yi iyayen Allah ya saka da alkhairi ya ce ba danki ne ba albarka nake nema don magadadin da zan yi domin ki ba na ce ko haka ma ya mun gode ya ce ya ce tare da ɗan juyowa ya nufo inda nake zaune da sauran miƙe tsaye dariya na bashi shi. ashe abin da ake da gaske ne Nace ce ka ɗauka wasa nake ashe wannan uwar guzumar da ka kwaso ƙarar ta can da ita don ba zan yarda ta kwashe min current ɗina ba ta ƙara wa tsufarta dariya sosai ya fice na faɗa ni kin ga tafiya na sai na dawo da sauran na bi bayan shi na faɗa Allah ya tsare tare muka fito daga cikin ɗakin mun fara tafiya nake cewa dama ina son tambaya na dawo kuma na ga kamar yanzu zulfa bata dawo garin ba bai da ba sai rike hannu anti da yi suna magana da yaran kasa ƙasa ban ma ji abin da suke faɗi mun bata tare har harabar gida inda na samu har wanda zai kai shi ya zo yana jiran shi da muka taru har yaran muna mishi a da lafiya ya tafi yana ɗaga mana hannu muka juya muka shige gidan taron muna hira ko ina amarya ta ta shiga kwana biyu da take cewa wata kila fita tafi bulaguranta ana da ya kyauta na ce da ita da jan hannun anti muka shige ciki na bar yaran maza suna wasa a harabar gidan sai na dan juyo ina faɗin yau fa Kano za mu je zan je na mai da inna gida insha Allah na ashe gida zai koma mu kaɗai kenan a yau din na gaskiya ka don za mu kwasa gida ya kira yau din nan insha Allah Kano za mu da ban wani daɗe ba na gama shiri na muka kama hanyar Kano ne da iyali na inda sai biyar muka sawa garin don haka dan gashi ta shiga ɗawainiya da mu Zulfa ta shigo ta tare mu mun yi mun yi yaya bayan rabo da ita muka dan taɓa hira ta bar mu huta na shiga ɗawainiya da yarana sai washe gari tun da safe ina ta saka ni a gaba don tana ganin kamar zan zan ce da ita ta ƙara kwana a Kano saboda ta ya koma gida sosai da na samu ta amince mu na ɗan shiga kasuwa don sayo tsarabar da za mu tafi da shi saboda a can ban samu sayan komi ba na tsarabar da zan kai wa 'yan uwana ba sai ba mai sallah zar muka kama hanyar ƙauyen mu ni da yarana baki ɗayan mu don za mu ɗan kwana biyu a can kamar yadda nake so idan da hali mun isa a lokacin 'yan mata Yamma ta ɗan yi kaɗan bayan la'asar mun samu taro kamar yadda muka saba samu idan mun zo cikin karamci. Wani karam wannan karan ban sauka a ɗakin kowa ba ɗakin mahaifiyata muka sauka daga ni har yaran inda da kaina na shiga gyaran ɗakin na fitar da duk wani abin da bai dace ba a ɗakin. Ina tana faɗan tana faɗan amma na saka aka fice da su nan mutanen gida suka shiga tsintar abin da suke bukata daga ciki. Sai da na ga ɗaki ya koma yadda nake so na shiga wanka ina fita ina fitowa ne waya na ya kuka. Masu motar kayan da ke bayan mu sun iso nan na fita da kaina na ba da umarni da su shigo da kayan komi na ɗakin sabo aka saka ba mama ba har abokan zaman nata sai da neman sai da nan mama ɗin yafi fi nasu tsada sosai na gida shiga murna kowa aikin nasa ake yi don da masu haɗa kayan aka zo kafin wani lokaci har sun gama aikin su ko na sallame suka tafi komai har kayan sai da aka saka musu don yanzu mun samu wuta a ƙauye da safe za a kira min mai wayarin ya zo ya musu Zuwa shirari ko komai ya kammala yadda nake so a raina ban samu shiga wurin mahaifina ba don aikin da muka sha ya sa na gaji sosai. A nan gida inna inna ta Suwaiba ta same ni da cikin 'yan uwana na namu ya fi zuwa ɗaya da ita sosai. Nan ta taya ni fitarwa 'yan uwa 'yan uwanmu da abokan arziki tsarabar da muka zo masa da shi. Sai ya ta shirya zuwa gida inda na yafa muka fita tare da ita a kafa muke tafi muna hira tana bani labarin sabon bazawarin da Rukayya ta samu wai za ta aure. yake cewa da ita ta dai ba a sani ga yaranta ƙanana ne kunwa za ta bar su don ta san halin maza yanzu ba sanin dan wani suke ba tsakani da Allah in dai ba dan abin da aka bar musu bane ba yake hasashe yake son ya aure ta idan ya cinye ya gudu ya barta da wahala kuma ga yaran ƙanana ta ce ai kafin ya ci mama ta cinye rabi don kullum su ne zuwa gidan boka da malam wai tana son su mallake komi da jatau ɗin ya bari iya su isu na ce kai ba." har yanzu ita mama bata daina irin wannan halin na bawa boka da malamai amana ba duk wannan wayewar kai da malamai ke bamu haske a kai ta ce mama kan bata da ranar barin wannan hali don ko ciwon kai ta je yanzu zata yafa ta je gun bokanta ta ce wani ne mata asiri ni sare tare da faɗin Allah ya kyauta ya ganar da mu hanya madaidaiciya ta ce amin yar uwa mun rabu da ita akan da safe za ta shigo mu zaga gari mu gaida yan uwa da abokan arziki da aka kwana biyu ba a gana ba a ɗakin mama abu na ya da zango muka ɗan taba hira da ita sai da aka kira sallah na bar ɗakin nata washe gari sai ba kawai ta shigo ta samu har na shirya maka garzaya sai gidan mahaifinmu mun same shi a gida don yanzu babu inda yake zuwa saboda shuga da ya sa shi a gaba kofar gida muka same shi ta da yarana muka zo gidan namu ya nuna farin cikin ganin mu nan yi da yarana akan su zo shi amma sai suka yi. na ce da su a cikin tsawa ku je gun grandpa sai suka tafi ya rungume su a jikin shi yana ɗan hira da su na tambaye shi lafiyar jiki ya ce da ni alhamdulillah Ai abin ya zo min da sauƙi tunda ina samun kula da gare ki ke da mijinki. Allah dai ya saka muku da alkhairi. Na murmushi ta da faɗin amin baba ya juya gun sai yana cewa a kin gan kina gunta haka nake son gano haka nake son ganin ku. Da ba ku yi wannan uwar taku da har yanzu ba ta san annabi ya faku ba hasarar ta a ƙara ƙaruwa yake a zuciyarta. Na rasa kowace irin mutum ce laure da ba ta da ba girma kullum je iyo take. So ba ta ce ba ni yanzu ai ba zan taɓa yadda ba mata haɗa da kowa ba tunda na gane halinta. ba na kai ba na kai mutum alkhairi bane ba koyaushe ta ce tashi mu shiga mu gaida su mama mu wuce zuwa sauran gidajen sai dai kafin na shiga sai da muka leƙa mama a tuni ba ta nan ta fita zuwa anguwan kamar kullum da mama Laura ta saba ta rora ba ya bawa fallasa haka ne ma yau a fuskar ta don tunda ta ce a'a mutanen birni ne yau a gidan namu ba ta sake bi ta kanmu ba sai so ba ta ce ta shiga ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa mana a waje cikin 'yan rufa da ke daga kofar ta da aka yi Amarya Baba ta fito da murna tana muna san da zuwa na karɓi ɗanta da ke goye a bayanta take cewa jiya muka ji labari kin shigo kin dawo da yaya wurin mai kuli. Na mun shigo mama aiki ne ɗan yi min yawa da mutanen da ke shigowa yasa ba mu samu shigowa wurin ku da wuri ba jiya ɗin. tace to ya hanya an da lafiya Allah ya sa abin da aka je nema an amfana ga kowa. Ai kina da kokari wallahi duk da baki san baki kasa amma aike koyaushe baya katsewa a gare mu. Ta kai mama ai hakan ya zama dole ne. sai mata so mahaifinta da na samu labarin yara su bana ƙasa dama haka ake so a yi a dinga abin masu hannu da ƙun idan sun shigo kamar za a faɗi ana lallabin shegu gare su na ɗauka ma da ni take sai na ji amarya na cewa bakin halin halin wasu ko bai bari hasada ya sa su ci arziki ba a gara na bi na ci arziki da na zauna hasada ya kashe na ɗaki an girma ba a san an girma ba har yanzu mugun hali ya hana a tuba a koma ga Allah sai yawon boka da malamai da aka iya na ce da yara na su miƙe mutufi na miƙa musu tsaraba da na zo musu da shi har da yaran amaryar babana sai kuma mama ta faɗa wai har yanzu ina nuna mata ƙiyayya a fili ita me yasa ban bata wani abu ba kari akan wanda na bata amma na ya sa ya sako wa ƙani na hada agolan gida ma tsara ba Allah sarki dai yanzu barawan dan an dai ji kunya wallahi ai sai ki bari ɗayan da kika hana su nuna yara jinin su ne amma ba wace hasada ki ya zama ya zama wa taki a duniya ba da rashin ta ta ido wai har kina da akan tsaraba hajiya ina nan a bayan ta babu irin zagin da baki mata ba har faɗi ke wai ta magance kowa a gidan mijin sai abin ta ga dama take masa a gida kin ce ita da uwarta su ne suka yi wa yaranki asiri suka lalace babu mai mayar da su wuta yanzu kuma abin da ta yan wanta ya tsone miki ido albarka take nema shi sai kike ganin ta koyaushe a haka dan babu hasada a zuciyarta ita da uwar ta wannan kenan to na ji daɗin lokacin da na samu kwana biyu na zauna a gida tare da yan uwana da iyayena don na Daga matsalolin matsalolinsu na taimakawa wanda zan iya taimakawa a nan kafin na koma na sake shiri a kai su ma hakan dan sun ji daɗin kasancewa da mu a lokacin dan sun nuna mana so da ƙauna iya adadi saboda yadda daga ni har yaran mu mu jiki sosai da kowa a cikin su sai na share sati biyu shir a gida muka shirya dawowa Abuja don aikin da ake nema na akan shi idan ba haka ba ya dadi baya ƙasar da sai na share kusan wata ɗaya a gida tare da yan uwa da iyayena sai na kwana uku a Kano na gama komai da nake bukata yi na bar garin da dare muka shiga Abuja don haka kowan mu a gajiye yake a lokacin wanka suka yaran suka kwanta ni da Sa'atuka muka dan yi abin da ya kamata muka kwanta mu ma washe gari wanda yaka da gajiya da shiga wurin aiki don mitin din da muke da shi a ranar wanda ya zama min dole sai na halarce shi in dole ban fito ba sai karfe uku na rana don haka ban tsaya ba na nufo gida kai tsaye don na wanka da sallah na samu dan samu abin da zan ci a gidan wanda na sa an gama abinci wanka na fito na tayar da sallah a gurguje don na makara sosai da sallah da ban samu na yi ta ba a cikin lokaci ba sai da na yi da sallah na shirya na fito falon wurin su mama da yara na zauna nan kowa ya fara kamun korafin shi na bai da abu kaza na koma school shigo maman isa ya sa yaran dan tsagaita min da damuwa da suka saka ni a gaba da shi wanda bai hana ni cin abinci na ba a tsanaki. mun gaisa da ita nake tambaya nake tambaya na mutanen gida na ce da ta duk suna lafiya ta ce eh, da ni kun sha gida wannan karam ta ce wallahi kamar kada mu dawo da sauri ta ce da ni Kawai da kike cewa kamar kada ki dawo maman haidar da sauna dan kallo ta nace ina ne asali na maman ihsan ai kowa ya bar gida gida ya bar shi da kawai da birni in dai da wadata ai duk ɗaya ne gabawa ta ce haka ne ai na yi da na san rashin tafiya na da kuka tafi kuka bar ni don wannan mara mutuncin mata? haka ta zo min da wasu irin tika-tikan mata a gidan nan wai suna mitin a wurinta ba ta iya shege na sayan muna ba a gidan nan wallahi dariya ne ya subuce min nace da ita ashe kun sha kallo ce kallon ta kai ci ko me abu tun sha biyu rana suke abu daya har muka kwanta ni dai ban san watsi wasu ba rana ta ce wata sabuwa kenan kuma ya zo mana a gida kenan gara da bana nan ma na san da nawa ya same ni dan da ni ko wasu za ta shigo gidan a ranar tunda ni suka saka a gaba ta ce ko kina nan ai ba za ki kula su ba don babu wasu irin kilakan mata ne da su ta ce ko a jikina tunda ba a gona suke al'amarin su ba sai dai wacce duk ta kula ni shine za su ji ni kin san kin san ai saniya ba ta sani ana son ta ba ta sanin ana so ta kauce. Ana son ta kauce sai an tokari bayan ta ko kai ke ma dai wallahi kawai dai baki gari ne kawai na ai gani ai gani sai su ƙara dawowa idan ni dama su kai taron nasu sai su gani ta da ni an yi ranar na ga ikon Allah za ki ci gidan nan ko wani wuri ne sai da mutane irin yadda suka baje motocinsu da ganin su babu mutanen arziki a cikinsu wallahi nace ce ai mutum bai mutunta ba ai idan mutum bai mutu bai gama ganin duniya ba kuma irin wannan muƙaddara kenan da muke gani Kowace da nata irin salon take shigowa mana. Ta ce bari mama Haidar wallahi ni har mamaki wannan mutane nake ji irin wannan rayuwa haka. Ga mu na tasowa suna bude ido da abubuwa barkate. a gida suna gani. Dan duk wacce za ta shigo da nata irin salon iskancin ta zo ke zo mana da shi a gida. Gida ya koma kamar gidan 'yan iska. Na ce da sauri ga wanda ya damu da abin da suke ciki ba ni ban damu da kowa ba balle lura mutum ya dame ni. Ta ce Zulfa suna lafiya nake cewa da ita suna lafiya lau. Ina a ƙarshen sati mai zuwa ma za ta dawo nan ɗin, ita ma yadda muka da ita ke da. Ranar nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Bismillahirrahmanirrahim.